Ku dibi hoto na goma sha hudu. Kada ka ji tsoro, yi biyayya ga Allah. Bisa ga wannan hoto, har yanzu Shawulu makaho ne, yana nan yana addu'a cikin jira a cikin wani gida a Damaska, sai Ubangiji Allah ya aiko da wani mai bi domin ya taimake shi don ya sami ganin gari. sunan wannan mai bi Hananiya. Hananiya dai almajirin Ubangiji ne, kuma yana yi Allah biyayya, ya ji labarin Shawulu zai zo ne domin ya yi wa masu bin mugunta. Amma Allah ya ce ma Hananiya, ya zaɓi Shawulu domin shi ba da labarin Yesu ga dukan al'ummai, ba ga Yahudawa ba kaɗai. Hananiya kuma ya yi biyayya ga Allah, lokacin da ya iso wurin Shawulu, sai ya ce mashi, Shawulu ɗan uwana, Ubangiji Yesu da ya bayyana gare ka bisa hanyar Damaska, ya aiko ni domin ka samu ganin gari, ka kuma cika da Ruhu mai tsarki. Sai Hananiya ya ɗibiya masa hannuwansa, nan take Bulus ya sami ganin gari, aka yi mashi batizma, ya ci abinci, ya kuma sami ƙarfi. Bayan ’yan kwanaki a Damaska, sai Bulus ya fara wa'azi a wuraren da mutane ke haɗuwa. Yana shaida masu cewa, Yesu ɗan Allah ne da kuma Allah. Mamaki ya kama mutane, ba su gane Bulus ba. shi da ya kamata ya tsananta ma masu bi, ga shi ya komo yana wa'azi cewa Yesu ne almasihu wanda ya zo domin ya ceci mutane daga zunubansu. Ba shakka, Allah ya sake Bulus, haka kuma Allah ya iya sake mu in mun tambaye shi.